sarraf-sarraf ya fata-fata ya ya sarraf-sarraf ya fata-fata ya ilu ya sarraf-sarraf ya fata wani sai da gaskiya amma ta wata hanya za mu tsaye da hakan shine kawai mu tsaye da gaskiya al'umma Assalamu alaikum. Kai dakata ba a mana sallama a nan. Ka taho da zagi, ka taho ta babbaya, ta babbaya, ta babba. Dakata, ka dakata, kai, ka dakata, Bita ta nan, bi nan, kai kuma komo ta nan. Taho da baya, taho. Ni ne? Taho, eh, taho. Yawwa, hannunka, hannunka za ka taɓa shi. Kai kuma matsa gefe. Hm. Ah. Ah. a hankali a hankali a hankali a hankali kada ka taba shi a hankali juyo yagwa kai kuma koma can zanna dakata dakata na san me ya kawo ka eh? matsala ta mata ba a ah, ba mata ba ne sai dai dakata dakata dakata Shanun ka ne suka bata? A ni ba in shanu na da sauki na da shanun ma in shanu ne na da kuɗi shanu ne suka bata. Ina zuwa ina zuwa ina hmm? zuwa. Eh? Ba da kai nake ba ka bari kan ransa ya ɓaci yana gaya mun. Eh Allah hutun zuciyarsa. Dan kargon ba? Eh Allah hutun zuciyarsa. faɗa kai da abokin ka yana neman ya ga bayan ka aboka ka tsaya na faɗa maka duk baka canka dai da ba ka san me ke tafi da ni me ke tafa da kai buka to an yi ta da na kare ma na duk baka canka bane kuma an ce ku bokaye kuɗi duk yanda za a yi halin da za a shiga duk da za a yi wallahi mai kuɗi ni ka yana yi kuɗi wannan tsadar masara ka san jiya nawa muka siyi masara jiya sai naira ɗari takwas da hamsin muka siyi masara kwanan shinkafa kwanan shinkafa dubu da ɗari biyar. Shi yasa kana tafiya sawun takalmin ka yana nera nera. Ah, ah, naira. Ah, ni na so na gane haka. Shi ne wannan bai gaya min yadda ya kamata. Shi ne. Ai zai ce dala ma. Zai ce dala. Eh. Kai eh, yanzu boka ni eh, hausa yadda za a yi. Yadda za a yi kawai ne. Saboda kaga kasar nan wallahi tallahi yanzu kasar nan gaba ɗaya kawai kawai wanda za a yi kuɗi ko na ko na mine ne ko wani irin haramun ne ko ne. Ai wallah boka kawai ni hauko ne kuɗi kai kuɗi mm, ba matsalar mata bane ai ni na da ruwa abin kai kuɗin to ni ma ai yanzu neman hanyar da zan yi kuɗin ah, nake kuma manya ai abin dubbi ne bula ne ah. kirin kuma muna ganin muka zo gurin kuma samu waraka kun samu waraka to har yanzu ko abinci ban ci ba kai ma to ba kai ne mutum na farko da ya zo yanzu to aljanin ba su baka bane kai ana batun yunwa wa yake ta aljani muna ganin muka zo gurin kuma samu waraka aljanu aljanu ku kaka kusa kaka ba wata waraka aljanin me har yanzu ko karyawa bai ba karya ba ta yaya dan Akai na karya kenan ta yaya dan karya Ta da da wa makaryata ne ko wani makaryata idan aka yi sa'a Allah ya kaci uban ka wallahi eh? ido na idan ka ba aljani ne waje ka. Dabe. Wannan aljani ne zai kwace ka.